Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sabuwar shekara kuma barkamu da wannan lokaci. Inta ya ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin biyu ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Mahmud ba mukanin labarai. Tobinta a yau Litinin Kiristoci sun kafa dogon layi a kofar Jami'ar St. Peter's Basilica da ke birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Papa Roma Benedict. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai wasu hare-haren dare da jirage mara matuka a kan biranen kasar. sannan kungiyar is ta ɗauki alhakin wani hari da ta kai a kan dakarun taliban a kabul babban birnin kasar kanin labaran duniya kenan To a cikin mu na yanzu za ku ji cewa yayin da cocin katolika ta duniya ta keɓe ranar Alhamis mai zuwa domin jana'izar Papa Roma Benedict na sha shida da ya rasu a ranar Asabar da ta gabata. Al'ummar Krista a jamhuriyar Nijar na ci gaba da nuna alheninsu gaba da rasuwarsa. to gaskiya mutuwar benuwa zan ci a duniya ta yi babba rashi domin mutum ne wanda a kullum kokarin shi zama lafiya ya kasance cikin duniya kullum kokarin da yake yana ba da sakonni musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini su zama lahiya da juna za kuma ku ji cewa a Najeriya duk da matsalolin da ke ci gaba da gurgunta kasar kamar rashin tsaro da cin hanci da makamantansu. Wasu na ganin daga cikin hanyoyin da za a iya samun nasarar shawo kan lamuran akwai samun haɗin kan sarakuna wajen tunkarar matsalolin. Sannan kuma muna tafa da shirin ilmi garkuwa ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu ga mamu da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin Kiristoci sun kafa dogon layi a kofar mujami'ar St. Peter's Basilica da ke birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Papa Roma Benedict na goma sha shida da ya rasu a makon da ya gabata. Wasu sun kwashe tsawon sa'o'i suna tsaye a layi don jiran a buɗe kofar shiga cocin inda gawar Papa Roma Benedict take kwance don jama'a su yi bankwana da ita. a ranar asabar da ta gabata Roma benedict mai shekaru casa'in da biyar wanda ya yi murabus daga mukaminsa a shekarar 2013 ya rasu ya kasance roma na farko da ya taba aji mukaminsa a fadar ta vatican cikin shekaru 600 da suka gabata benedict was a great theologian was a man of culture of reflection tsohon kakakin fadar vatican fada frederico lombardi kenan yake cewa roma benedict mutum ne mai girma a idan mutane mai kwarjini wanda ya kware wajen fayyace al'amura a sokake ga mabiya addinin kirista jami'an ukraine yau litinin sun ce rasha ta kai wasu hare-hare a cikin dare da a cikin dare da jirage mara matuka hare-haren da suka ce sun kaikaici kiev babban birnin kasar amma hukumomin birnin na kiev sun ce makaman kariya da suka da suke da su sun dakile waɗannan hare-hare lamarin da ya bar su magajin birnin garin na kiev wato vitali klitschko ya ce rasha ta tura jirage mara matuka arba'in zuwa birnin amma an yi nasarar kakkaɓe dukansu However, some of the drones still managed to cause some destruction. Some energy infrastructure facilities were damaged and an explosion. Wakiliyar kamfanin dillancin labarai ta AP kenan take cewa sai dai wasu daga cikin jirage mara matukan sun dan yi barna inda suka lalata wata tashar samar da wutar lantarki. Kungiyar IS a yau Litinin ta ɗauki alakin wani hari da aka kai kan dakarun Taliban a Kabul babban birnin ƙasar. a wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumunta na telegram kungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun taliban ashirin tare da jikata wasu talatin kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jiragen sama da ke kabul ya jikata mutane da dama sai dai kakakin ya musanta adadin mutanen da kungiyar ta is take ikirarin ya ritsa da su To nan ba da jimawa ba Mahmud zai kama na karashin labaran duniya kafin nan bari mu rahoton mu na farko. To a daidai lokacin da gawar tsohon fafaroma Benedict na sha shida ta isa fadar Vatican inda mabiya addinin Krista ke ci gaba da ajiye furanni tare da yi masa addu'o'i biyu bayan rasuwarsa a ranar Asabar da ta gabata. Mabiya addinin Krista a jamhuriyar niger na ci gaba da nuna alhinin su game da rasuwarsa. Daga birnin Kwanni, wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani. A daidai lokacin da gawar tsohon Papa Roma Benedict na goma sha shida ta isa a fadar Vatican inda mabiya addinin Krista ke ci gaba da ajiye faranni tare da ya masa addu'o'i biyu bayan rasuwarsa a ranar Asabar da ta gabata. Mabiya addinin Krista a janguriyar Nijar na ci gaba da nuna alhininsu game da rasuwar Benedict na goma sha shida kamar yadda Fasto Asuman ke cewa. To gaskiya mutuwa Benuwa zan ci a duniya ta yi babba babba rashi domin mutum ne wanda a kullum kokarin shi zama lafiya ya kasance cikin duniya kullum kokarin da yake yana ba da sakonni musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini su zama lahiya da juna don tashin hankali bai da kyau lalle duniya ta yi babban rashi gaskiya shine nan mu ma muna juyayin abin da ya faru domin sai dai mu ce mai ubangiji rahamshe shi kuma ubangiji ya sa ta zama shi makoma mai kyau kuma muna yi ma iyalin na nasa ta'aziya musamman da dukkan krista na duniya ma muna musu ta'aziya to mun gode muna cikin juyayinsa muna cikin zaman makokinsa musamman Shi dai Benedict na goma sha shidda ya aje mukamin Roma bugu da ƙari shugaban cocin katolika na duniya a ranar goma sha ɗaya ga watan Fabrairun shekara ta dubu da goma sha uku sanadiyar rashin lafiya kuma ya rasu yana da shekaru da biyar a duniya. Benedict na goma sha shidda shine Roma na farko da ya yi murabus a tarihin cocin katolika ta duniya. Za a yi zana'izarsa a fadar Vatican da ke ke kasancewa wata 'yar karamar ƙasa mai ɗauke da sama da mutane dubu ɗari takwas a tsakiyar ƙasar italiya a cewar wani fasto da muka zanta da shi game da wannan mutuwar ta tsohon fafaroma yana mai cewa wannan mutuwar abin koyon darasi ce ga sauran jama'ar duniya. Pastor Dan Dambo mafaki tunda har irin waɗannan manyan mutane suna mutuwa mu ma wata rana za mu mutu to me za mu faɗi muka je gaban Allah ya kamata kowa ya makan shi tunanin cewa in ni mutu zan ta yi in bar sakamakon abin da ni yi gaban Allah shine babban abu wanda ya kamata ya zama cikin zuciya kowane mutum kowane mutum ya shirya da Allah tun da duniya tun yanzu kada mutum ya bar duniya bai shirya ba ya ta gaban Allah ya kasa abin da zai gama Allah wannan shine babban abin damuwa bar dai ubangiji Allah ya mana jagoranci ya kuma ba mu nasara a cikin wannan duniya ya ba mu haƙuri a cikin dukkan halayen da muka sami kanmu mu ci gwaji kamar yadda saura su ma suke cin gwaji mu ma mu ci gwaji yadda zamu barin duniya mu gamu da Allah lahiya ubangiji ya mana jagoranci shin menene za a iya riƙewa a duniya musamman a nahiyar Afirka game da marigayin ita ce tambayar da niwa Fasto Asuman ya ka gudunmuwa sosai da ci gaban addini domin kullum abin da nake tunani akan sama abu abin da yake faɗi ya kamata a yi zaman lahiya kullum hake a yi zaman lahiya kuma a zamana cikin kwanciyar hankali ƙasa idan akwai yaƙe-yaƙe babu ci gaba idan akwai tashin hankali babu zaman lahiya babu ci gaba to da haka kullum saƙon da yake dai ya ga ana cikin cikai da zaman lahiya cikin ƙasa cikin ƙasashe daban-daban duk inda ya gama ana wani tashin hankali za a gani ya aika da wasiƙa ya kamata a sasanta a sasanta domin yadda a samu zaman lafiya al'umma ta zamana cikin koshin lami lafiya domin kiran da Allah ya mana anan ba domin mu kawo tashin hankali ne ba domin mu kawo zaman lafiya da juna kowa ya fahimci dan uwansa da yake rayuwa da sa da shi da shi a ranar alhamis ne za a gudanar da zana'izar benedict na goma sha shida a makwancin nan vatican inda ake binne shugabannin cocin katolika na duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. tukuma Adalla an gaishe ka Haruna Mamman Bago. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya. rahotanni daga koriya ta arewa na cewa hukumomi sun sauya babban jami'in soja na biyu da ya fi girma a rundunar dakarun kasar wannan garin bawul ya wakana ne a taron shekara-shekara da jam'iyya mai mulki ta gudanar inda ri yong gil ya maye gurbin park chong yong chong kamar da kamfanin jillancin labaran kasan na kcna ya rawaito sai dai rotan bai bayyana ko kuma bai fayyace kamaimin dalilin da ya sa aka yi wannan garin bawul ba sauyin na zuwa ne yayin da shugaba kim jong un ya sanar da shirin faɗaɗa ayyukan kera makaman nukiliyan kasar a wani mataki eh, na mayar da martani ga ikirarin da ya yi cewa amurka na takalarsa da faɗa. masoyan fitaccen dan wasan kwallon kafa brazil pele sun yi dandazo a kofar filin wasa na villa belmiro a gabanin shirye-shiryen jana'izarsa da ake yi a yau litinin a mahaifarsa ta santos a ranar alhamis dan wasan na brazil ya rasu bayan fama da cutar sankarar hanji turaruwar pele wanda ya rasu yana da shekaru 82 ta haska matuka a lokacin da yake taka leda a filin wasan sao paulo mai daukan 'yan kallo 16 a gobe talata aka tsara za a binne shi a wata makabarta mai kallon filin wasan kungiyar santos da ya fi buga kwallo a rayuwarsa da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu leƙa Najeriya duk da matsalolin da ke gurgunta ci gabar kasar kamar rashin tsaro da cin hanci da makamantansu wasu na ganin daga cikin hanyoyin da za a iya samun nasarar shawo kan lamuran akwai samun haɗin kan sarakuna wajen tunkarar matsalolin tarihi ya nuna cewa a can baya sarakuna su ne jakadai wajen warware dukkan matsaloli da ke yi wa jama'a tarnaki da kuma tabbatar da lamura na gudana cikin sauƙi. Ga Muhammad Nasir wakilin muryar Amurka da ke sakwato da rahoton. Tarihi ya nuna cewa a can baya sarakuna su ne jakadu wajen warware dukkan matsaloli da ke yi wa jama'a tarnaki da kuma tabbatar da lamura na gudana cikin sauki da salama. Duk da yake wancan lokacin ya kau har yanzu wasu jama'a na ganin ba a makara ba ga yin waiwaye tare da yin amfani da irin wancan tsarin wajen magance wasu matsaloli da ke tarnaki ga al'ummar yau. wannan na daga cikin abin da ya hada wakilai daga masarautu na jihohin arewa goma sha tara a sokoto su tattauna akan yadda za a bunkasa haɗin kai tsakanin su. Sunana Alhaji Shehu Bello Sani daga cikin majikiran Chawe daga masarautar Chawe na jihar Kaduna. Yan al'umma suka haɗu waje guda ɗaya kuma akan tunanin cewa yadda za su kawo tunanin wajen ci gaba misali in ka ɗauki ma ita kansa rashin tsaro ai tsaro an santa a wajen sarakuna ne iyawa mutum daga matakin mai anguwa wanda kuma tun farko tun asali abin da aka daki ne ba koma bai zuwa sai in ya zo gari sai an kai shi ga mai anguwa kafin a tafi wajen dakace zuwa wajen hakimi kaga wannan ma zai inganta ta ita kanta tsaro shine muke so mu farfado da wannan abu wannan forum ta farfado da wannan don a samu zaman lafiya kuma a samu yadda ake so a cikin insha Allah sunana Alhaji Hassan Musa Jikan Toro daga masarautar Bargu Emirate Bargu Kingdom a jihar Niger magajin garin Musa Bargu ai we been looking for wannan ya dade ba a samu ba kaga yanzu Allah ya kawo lokaci komai lokaci ne in Allah ya da za mu sa karfi inda karfin mu ya kare za mu abin nan to kowace hanya ce suke sa ran za ta taimaka wajen hada kan masarautun har a samu biyan bukata tambayar kenan da na yi wa talban wazirin sokoto abubakar sammani abdullahi wanda kuma shine shugaban cibiyar yada ayyukan masarautu ta najeriya mun samar da wasu kafafe na sada zumunta waɗanda za su haɗe kan dukkanin wasu matasanmu da suke cikin masarautunmu na arewa da hamma wasu na ƙasashen waje wanda suke da alaka da sarautu na hausa fulani da sauransu domin mu rinka gudanar da bita taron wayar da kai da shiryawa wasu program program wayannan abubuwan su ne za su kai ga kawo muna ci gaba da kuma aza mutanenmu a bisa hanya masana tarihi na ganin cewa muddin za a samu ingantaccen ingantaccen haɗin kai tsakanin masarautu duk abin da suka sa gaba suna iya samun nasararsa a cewar babban darakta na hukumar kula da adana kayan tarihi da al'adu ta waziri junaidu da ke sokoto bala muhammad mabera saboda haka wannan kalubale da ke gare mu na rashin tsaro a arewacin najeriya gaskiya yana da tasiri game da rashin haɗin kan sukan sarakuna domin idan sarakunan mu suka haɗa kai wuri ɗaya to insha allahu idan sun tunkari a duk inda sun ka tunkara in ma gwamnatin tare sun ka tunkara za a saurare su kuma duk abin da suke bukata za a yi tsaye a magance wannan matsala da ake fuskanta matsalar cin hanci da rashawa matsala ce wadda ta kawo tarnaki kwarai da gaske a ga ci gaban wannan kasa ta mu baki daya wadda ita ma idan mayan sarakunan mu sun yi tsaye sun haɗa kai wuri daya kuma sun yi magana da baki daya to insha Allah matsala ce wadda akan iya ko ba kai karshen ta ba to ana rage ta kwarai da gaske an jima ana tsokaci akan irin gudunmawar da sarakuna kan iya bayarwa wajen magance matsalolin da ke yi wa jama'a tarnaki yanzu gwadayen amfani da su ne kan iya nuna tasirin gudunmawar a fili da yake wasu jama'a na ganin ba a baiwa sarakunan dama muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir da wannan rahoton to hukumomin jamhuriyar Nijar sun cafke wasu manyan jami'an bankin Bagri na manoma saboda zargin su da almundahana akan dubban miliyoyin sefa matakin da ya dauke hankalin kungiyoyin manoma da na jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa. Yayin da wasu ke nuna ɗari-ɗari akan yiwuwar hukunta waɗannan jami'ai, wasu kuwa sun fara tunatar da shugaba Muhammad Bazum alwashin da ya sha a ranar da ya rantsuwar kama aiki. daga yamai ga wakilin murya amurka mumin barma da cikakken rahoton a ƙarshen makon jiya ne hukumar 'yan sandan farin kaya ta cafke jami'an bankin bagri su kimanin goma sha shida cikin su har da daraktoci domin su yi bayani akan almundahanar da ta shafi kudaden da aka kesta cewa sun haura miliyan dubu biyar na sefa lamarin da a yanzu haka ke ɗaukar hankulan jama'a mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin manoma da makiyaya ta platform paysan abdu nino gajango ya bayyana gamsuwa da wannan mataki muna gode ma gwamnati da ya sa ido sare a irin wannan abun don ya samu ya daki da irin waɗannan abubuwa da ake yi amma bai ƙare ba ya kewaye bankin bagiri wannan akwai inda gwamnati baya sa idanu sare wurin projen da yake nema proje-proje na bankin mundial su ma abokan bagiri din ne kawon jace. Reshen Transparency International ta hanyar shugaban kungiyar a nishar Malaman Wada na bin diddigin wannan badakala wacce a fili ke tabbatar da cewa cin hanci ya yadu a kowane fanni a wannan kasa in ji shi. An yi ma kasa ɓanna ƙwarai irin wanga wanda ya shahi talakawa ya shahi waɗanda ba su da wato ya shahi hanya ta gona aiki na karkara wato a ce an yi irin wannan aiki na asha akwai ka da gaba akwai ban tsoro kenan abu ne wanda yake kwatanta mu kamar yadda muke hodi kullum cin hanci da rashawa shina nan rishin hakunci da shi shina kawo illa yana tura wasu suna ta yi kamar ma abin ya haukace. Rahotannin baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an sallami takwas daga cikin waɗannan jami'ai sha shida bayan da aka saurare su a ofishin 'yan sandan feji yayin da ake sa ran gurfanar da takwas ɗin da suka yi saura a gaban alkali mai shigar da kara wato procurer a yau litinin biyu ga watan janairun 2023 sai dai kuma wasu 'yan ƙasa na da damuwa akan abin da ka iya zama matakin ƙarshe a wannan harka da ke fayyace yadda 'yan boko ke ci da gumin mazauna karkara. mu gani abin da gwamnati zai yi tunda ya riga ya dakile su to ya ɗauki mataki mai kyau a bisan su kar daga baya mu su kawo waɗansu zargiman kuma a ashe an sake su sun tafi tunda dama in aka ci kuɗin mazamna karkara an ci banza. Wannan yasa sa rashin transparency ke tunatar da shugaban ƙasa Muhammad Bazum alƙawalin da ya yi wa al'umma a ranar da yake rantsuwa akan alkur'ani Zuzu su kama eh, sanda su kamar yadda suka saba yi mun yarda da su mun yarda da kotun Nijar wato muna fatan za ta eh, kokowa wadda ya kamata bayan wannan sai mu tuno mu mutane da shugaban ƙasa ya ɗauki alkawali yadda aka aza shi bisa kujerar iko da kwanan da ya yi misali ala nasuwan ya ce kokowa da hanci da rashawa wato ba sani ba sabo kan mutum shi nemi yan uwanshi kan mutum ya nemi yan garin su kan mutum ya nemi yan jiha su ko yan jam'iyyar su ko wata kungiyar sosai civil kenan waɗanda da suka suka yi suka yi kamar sun rena magana shi ne a shekarar 2009 ne tsohon shugaban kasa tanja mamadu ya assasa shirin kafa bankin bagari da nufin taimakawa manoma da makiyaya sai dai tun daga lokacin soma ayyukan wannan banki a 2010 kawo yau al'amura na tafiyar hawainiya abinda ya sa a shekarar 2022 ƙungiyoyin manoma da makiyaya suka a niyyar sayan babban kaso na hannun jarin bankin don kubutar da shi bayan da suka ce sun sami labari gwamnatin ta Nijar na kokarin sakar da shi ga wasu 'yan kasar waje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da ya haɗa mana wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne da minti goma sha takwas wato karfe 4 kenan da minti takwas a Najeriya, niger Kamaru da Chadi, karfe 3 da minti takwas kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushinin. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shiri na farko a wannan sabon shekara ta uku miladiya. A kwanakin baya ne dai aka gudanar da makon ɗakunan karatu a jihohi daban-daban na Najeriya kuma kowa ya san mahimmancin dakunan karatu lamarin da kuma za a iya cewa yanzu shigowar na'urorin zamani musamman wayar hannu yana mai da hannun agogo baya bangare da yunkurin da ake yi na karfafa karatu a irin wayannan dakuna da ake kira labirari a makarantu da kuma birane daban-daban na najeriya kai hamma dai da sauran kasashen duniya a haka ne wakilinmu mahmud kwari ya tattauna da hajiya maruka abubakar abba shugaban ɗakin karatu Adatu a kwalejin sa'adatu abubakar rimi da ke kano game da fa'idar wannan mako da kuma makomar irin waɗannan ɗakuna na karatu to da farko dai wakilin namu ya tambayi hajiya maruka abubakar abba makasudin wannan taro da suka gudana wannan taron namu da ake ce masa mako na ɗakunan karatu gaba ɗaya ƙasar najeriya ake yi daga national daga can sama ake bada wannan satin wanda kowane gari da yake da ƙungiyoyi na wannan ma'aikata da muke kiran kanmu ma'aikatu masu harkar ɗakunan karatu da koyarwa a bangaren ɗakunan karatu ko ce department na library science da ake yinsa a universities ko kuma a kenan jami'o'i ko makarantu da muke ce da su colleges of education ko polytechnic muna da wa'annan ɗakunan bangaren department da muke kira na library studies. to muna da kungiya da muke wakiltar wayannan bangare namu to a ciki ni ce ma'ajiyar kuɗi watan trejara wannan abu mun yi shiga baki ɗaya a ƙasa ta najeriya to kano ranar litinin shine 22 ga wata ko Rancen satin zuwa ranar juma'a 27 ga wata kuma alhamdulillah a wannan kwanaki na biyar mun tsatsara abubuwa masu muhimmanci da suka taimaka muka ji daɗin wannan shirye-shirye namu kama a ranar mu ta farko ta ranar litinin amma menene musam alƙiblar ko kuma taron eh, yawa makasudinsa ne mu yi akan yadda za mu farfado da ingancin yanayin karatu na dalibai na gaba da primary school watan mu da suke secondary school kenan ko tsarin karatu ma in general muke tunani za a muke so a yi to shine a yi haɗa ɗakunan karatu sun shiga jiki da koyarwa da kulawa da yadda za a yi karatu na yaranmu da suke rayuwa a secondary school so da mun lura mu da muke aiki yanzu kama a gaba da secondary school kamar wanda muke aiki a makarantu na gaba da secondary din hmm. yaro zai zo maka a matsayin ko yana nc1 ko yana level 100 bai ma taba sanin me ake kira da ɗakin karatu ba saboda an saki aikin an saki harkar a baya ta secondary school hmm. to sai taken ya tafi akan haka to akan haka mu kuma a Kano muka yi tsare-tsaren da suka dace da wannan take namu kamar a cikin shirye-shiryen mu ranar mu ta farko an gabatar da kasidu akan wannan yadda za a taimaka wurin juya yanayin karatu ya gyaru kuma wanda suka zo wannan shirin namu a shi ranar farko sai muka gayyaci shugabannin makarantu wanda ake cewa principals da discipline masters da malamai da suke daukan dalibai a wani lokacin da kuma mu ma'aikatu daga wurare daban-daban na library da kuma gurabe na dakunan karatu da yawa da da suke makarantu da masu zaman kansu duk mun su sun zo wannan taron namu kuma alhamdulillahi taro ya cika mun ji daɗi sosai an yi abubuwa a wannan gurin ya makarantun misali gwamnati ne ko sun hada da makarantu masu malamai da muka gayyata dai gaskiya ba mu gayyato makarantu ma zaman kansu ba sai muka fara da makarantu na gwamnati domin yawanci makarantu ma zaman kansu ai suna da yawanci dakunan karatu suna da tsari da suke wa yaran su mm. amma 'ya'yanmu da suke makarantun gwamnati gaskiya akwai matsala sosai anan matsala ta faru mm. kuma alhamdulillahi akalla mun samu ziyarar shugabanni makarantu sama da guda hamsin a wannan gurin sun zo mana mun ji daɗi mun yi abubuwa mun yi bayani to bayan an yi wannan kasidu kuma sai muka dora da abin da ake cewa round table discussion da su da tattauna muka da wannan principals akan matsaloli su gaya mana matsaloli su kuma su gaya mu haɗu mu yi tattauna muka yi tattaunawa akan matsalolin da suke ganin me ya janyo wannan abu menene kuma ya kamata a ce an taimaka ma yaran nan domin taimako wani makarantu su tashi a cikin makarantun nan kamar muna da sas kano su rumfa college su dala su shekara duka principal su makarantu tewa sun zo mana alhamdulillahi mun yi wurin awa biyu muna wannan bayani yanzu za ka manyan report za mu kai za mu kai to dama na san an yi taro irin wannan kamar da kika faɗa yanzu kin an yi tattaunawa an yi misariya an yi misayin ilimi da fahimtar al'amura me kuka gano eh, musabbabi babban manyan matsalolin suke damun sha'anin watakila karatu ko kuma ɗakunan karatu misali me taron naku a tattauna ta me kuka gano a tattauna mu gaskiya abin da muka gano number one ko in ce na farko da ya fi illata harkar karatu shine kashe ɗakunan karatu da aka yi a makarantu na sakandare yanzu zai wahala ina ga mu a wannan tarihi gaba ɗaya principal da suke gurin nan bandar rumfa college da sas kano ba wani principal da zai ce da mu eh yana da library a makarantarsa yawancin su sai ga wani ɗan guri za su mishi su to haka dan ajiye littafai in ka je ma ba wani littafan bane a kwali suke aje ko kuma littafai na da can can can can ma su ne a gurin a aje ba mai kula kamar sun gama aiki sun gama aiki da su a turanci mana ce su outdated hmm. amma kuma to su ne dai ake aje da su matsalar rashin dakunan karatu to sauraro saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu za mu dora a wannan tattaunawa da wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Maruka Abubakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi da ke birnin kano a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma dai julie leonard gresham da ta bada umarni na ku baban gida ke cewa a huta lafiya sai wani makon. ba da tangarda to a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangwata Karasuwa daga jihar Yobe. Ta ce murya Amurka hakika yunkurin gwamnatin Muhammadu Buhari na kaddamar da ayyukan matatun man fetur a jihohin Bauchi da Gombe. Wannan ko shakka babu zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaman kashe wando da miliyon 'yan uwan matasa don kawar da miyagun ayyuka tsakanin matasan. Kawai mu dai fatan mu Allah ya kama na wata sabuwar gwamnatin Najeriya mai kishin arewa. wanda za su ƙara samun wannan katafaren aiki wanda al'ummar za su huta da gore-gore da al'ummar kudancin ƙasar suke musu daga ƙarshe muna addu'a allah ka mana zaman lafiya mai ɗorewa a najeriya da ma duniya baki daya sai kuma saƙon hamida kalalabuwa jihar difa ya fara da sallama ya ce yana fata kowa yana lafiya kiransa shine zuwa ga ministan gine-gine na jamhuriyar Nijar domin yankin kalalabuwa ba su da kwalta ya kamata a kai musu ɗauki da fatan wannan kira ya kai ga inda ya kai sai kuma sakon shehu adamu da da ke cewa jinjina ga shugaba muhammadu buhari bisa kaddamar da rijiyar haƙan man fetur ta farko a arewa a jihohin gombe da bauchi yan saura ya garzo jihar mu ta neja domin ma muna da ɗimbin arzikin man fetur ɗin saboda haka tun da an gama da can to muna jira An gaishe ka Sarfil Hashin Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice. To a yau litinin mabiya ɗarikar Katolika sun kafa dogon layi a kofar majami'ar St. Peter's Basilica da ke birnin Vatican don yin bankwana da marigayi Paparoma Benedict na goma sha shida da ya rasu a makon da ya gabata. Wasu sun kwashe tsawon sawa'i suna tsaye a layi don jiran abu da kofar shiga cocin. inda gawar paparoma benedict take kwance dan jama'a su ban kwana da ita a ranar asabar din ta gabata paparoma benedict mai shekaru 95 ya rasu jami'an ukraine a yau litinin sun ce rasha ta kai wasu hare-hare a cikin dare da jirage mara matuka har-haren da suka ce sun kaikaici kiev babban birnin kasar hukumomin birnin na kiev sun ce makaman kariya da suke da su sun dakile waɗannan hare-hare lamarin da ya bar burbushin su magajin garin birnin na kiv vitali klishko ya ce rasha ta tura jirage mara matuka 40 zuwa birnin amma an yi nasarar kakkaɓe dukkaninsu kungiyar is a yau litinin ta ɗauki alhakin wani hari da aka kai kan dakarun taliban a kabul babban birnin ƙasar a wani sako da ta wallafa a dandalin sada zumunta na telegram ƙungiyar ta yi ikirarin kashe dakarun taliban ashirin tare da jikkata wasu talatin kakakin ma'aikatar harkokin wajen gida a afghanistan ya ce wata fashewa da ta auku a wajen filin tashin jirage sama da ke kabul ya jikata mutane da dama sai dai kakakin ya musanta adadin mutanen da kungiyar ta ais take ikirarin harin ya ritsa da su To masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya ce na gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.